الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا سافيا رانا الله ربا يومنا شاء تكوس ga watan almuharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya ta dubu ashirin da hudu a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tawdihu wal bayan li shajarat iman wallafar sheikh abdurrahman bin nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na ashirin da biyu cikin wannan littafi a wannan masallaci na bani kumasi da ke nan cikin garin katsina a yau za mu shiga sabon fasali cikin wannan littafi wanda yake bayanin haƙiƙanin imani mai imani yake nufi waɗanne abubuwa ne kuma suke haɓaka shi idan an yi su malam ya ce faslun إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين بل هو اسم للدين كله علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف malam yace faslun fasli idza thabata bi dilalati alkitabi was sunnah idan ya tabbata ko ya riga ya tabbata da dalilai na alkur'ani da sunna ma'anar iman ma'anar imani wato idan ma'anar imani ta riga ta tabbata da dalilai na Alƙur'ani da sunna wa annahu husmun jami'un li shara'i'il islami kuma ya tabbata cewa shi imani suna ne da ya tattari dukkanin shari'u na musulunci wa usulul imani da rukunai na imani wa haƙa'iƙil ihsani da haƙiƙoƙi na ihsani Wata wabi zalika da sauran abubuwa da suke bin wannan min umuri dini na daga al'amuran addini bal a'a huwa ismun lid-din shi imani suna ne da ya tattara addini duka ulima annahu yazidu wa yanqus to za a fahimci cewa shi imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa wa yaqwa wa yaz'ufu yana yin ƙarfi kuma yana yin rauni wato duka abinda ya gabata a baya a karatuttukan da suka wuce darasi ashirin da ɗaya da muka yi a baya a dukansu malam yana ta koro mana dalilai ne daga alƙur'ani ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke bayanin menene imani idan aka ce al'iman me ake nufi wanda a ciki ya bayyana gare mu cewa imani suna ne da ya ƙunshi dukkanin shari'o'i na musulunci duk abin da musulunci ya zo da shi to yana shiga ƙarƙashin kalmar imani in an ce mumini ana nufin wanda yake rizimtar shari'ar musulunci yake rizimtar aiki da dokokin musulunci na yi na yi bari na bari wanda yake rizimtar waɗannan shari'o'i shi ake cewa samumi wanda imanin nan kamar yadda ya gabata mataki-mataki ne wanda har zo din daga mataki na ƙasa wanda ya ƙunshi shika-shikan imanin wanda dole da su ne ma mutum yake zama musulmi su ne waɗannan al’usulu sitta imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da annabawansa manzanninsa ranar lahira da ƙaddara mai kyau ko mara kyau wanda sai mutum ya yarda da waɗannan shiga-shikai guda shida na imani sannan ma zai zama musulmi to yayin da da wanda iya waɗannan ya samu da kuma sauran ayyuka da suke biyo baya waɗanda duka Allah subhanahu ta'ala ya yi isharar cewa imani ne sallah azumi zakka da sauransu duka wani abin da musulunci ya kwadaitar sa imani ne duk abin da musulunci ya tsawatar a kansa barinsa imani ne ya ce ba ma wannan ba duka sauran abubuwa da musulunci zai zo da su na dabi'u masu kyau halaye masu kyau ya zama mai cika alkawari mai amana mai gaskiya mai sanin ya kamata duka waɗannan abubuwa ayyuka ne na imani haka nan duka abubuwan da suke ba wajibai ba na fulfulu kamar salloli na nafulfulu kamar azumi na nafula, kamar sadaka ta nafula. duk wani abin da ma bai zama wajibi ba to yana ƙarƙashin ma'anar imani duka ya kawo ayoyi da suke tabbatar da wannan إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وشين يكي تشيوا idan har wannan ta tabbata kuma ta tabbata din saboda abubuwan da duk muka karanta ayoyin da alkur'ani da hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda ya fita daga wannan daga waɗannan abubuwa guda biyu wanda ya fita daga alƙur'ani da sunna Ya ce bal huwa smun liddini kullihi shi imani kana iya cewa suna ne da ya ƙunshi duka addini ma'ana addinin musulunci lokacin da jibrilu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da shikashikan musulunci rukunan imani menene ihsani menene sharaɗan alkiyama sai ce daga ƙarshe cewa ja'akum eh, huwa jibrilu ja'akum li yu'allimakum dinakum li yu'allimakum dinakum jibrilu ne ya zo don ya koyar da ku ya sanar da ku addininku kaga sai ya kira duka abubuwan da suka zo a cikin wannan hadisi ya kira su addini saboda haka aka ce imani lafazi ne wanda yake da faɗin gaske duk wani abu mai kyau da musulunci ya zo da shi yana ƙarƙashin wannan kalma ta imani in aka ce mumini ana nufin mutumin da yake ƙoƙarin ya ga ya kwatanta aiki da abin da musulunci ya zo da shi shine mumini sai ya ce to idan aka gane wannan ulima annahu yazidu wa yanqus to daga nan za a gane cewa to imani kenan zai iya karuwa zai iya raguwa saboda an sani cewa mutane ba su daidaita ba a cikin aikata waɗannan abubuwan ba su zama duk ɗaya ba wani ya fi riƙo da addininsa fiye da wani saboda kaga ba zai yiwu ba wanda yake riƙe da addini sosai a kwatanta shi da wanda yake yi wa addinin rukun su kainar kashi yake sako-sako da addini ba za su zama ɗaya ba shi wanda ya rike addini sosai imaninsa ya fi ƙarfi ya fi ƙaruwa ya fi haɓaka sama da wanda addinin ya zanto sama-sama a imanin nasa ba zai kai ga wannan ba wanda wannan ita ce matsalar da ahlus sunna magabata na ƙwarai daga sahabbai tabi'ai tabi'i da limamai na shari'a duka akan wannan suke cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa wa kuwa kuma yana ƙarfi wa zuwa wani lokaci rauni yakan yi ƙarfi da tare da wani a ce mumini ne mai ƙarfin imani a ce mumini ne mai raunin imani wanda duka abu ne da yake sananne a gurin dukkan wani musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu sa'id al da duk kun san shi yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi sai yace me wa zalika adhafu al-iman adhafu al-iman wanda yaga abu mara kyau to ya canza shi da hannunsa in ba zai iya ba ya canza shi da harshensa to da maganarsa in ba zai iya ba ya ƙi a zuciyarsa annabi ya ce wannan shine mafi raunin imani kaga ashe kenan imani akwai mai rauni akwai kuma mai ƙarfi ya ce ma za'afu, shi akwai za'if akwai za'afu, akwai mai rauni akwai ma wanda ya fi mai rauni rauni to ko a maganganun mu na yau da gobe za ce wani yana da ƙarfin imani wani yana da launin imani wannan duka gaskiya ne gwargwadon yadda mutum ya rungumi addininsa ya yarda da Allah gwargwadon yadda imaninsa zai karfafa gwargwadon yadda ya sako-sako da addininsa yake wasa da addininsa gwargwadon yadda imaninsa zai ragu da Allah yake cewa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ay salatakum Allah yake cewa Allah ba zai tozarta sallar ku ba ya kira ta imani Allah ba zai tozarta sallar ku wannan ayar kamar yadda muka karanta a can karatunmu ta sauka lokacin da aka canza alƙibla sai wasu daga cikin sahabbai suke ta tambayar cewa to ina ga yaya sallar sahabban da suka mutu kafin a canza alƙibla yaya sallar su za ta zama a gurin Allah za ta karɓi ko ko za a mayar musu da sallar su tunda sun yi ta ba zuwa ga alƙiblar da Allah ya canza manzansa sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ta ba wato Ka'aba shine Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta muku imanin ku wato sallar garkun yi da yadda ya ce ku yi a lokacin shi kenan ta karbu ce mutum ya manta ya yi sallah ba a alƙibla ba yana ta alƙibla ce sallar shi ta yi ba baya buƙatar sai ya sake sallah in yana cikin yi wani ya faɗakar da shi cewa inda kake kallon nan ba nan ne alƙibla ba kawai sai ya juya sai ya katsa sallar ba sai kawai ya juya ya dubi alƙibla ya ci gaba da sallarsa in ya zai kalli gaba sai kalli yamma yana gaya masa cewa ai bayanka ne gabas sai kawai ya juya waccan sallar da ya yi in ya yi raka'a ɗaya biyu yana kallon yamma sannan aka gaya masa sai ya juya ya kalli gabas to biyun nan ba za a tozarsa masa su ba Allah ya karɓe su haka to shahid anan kun ga idan ya zanto sallah imani ce sai wani ya zanto mai kula da sallarsa a lokutanta da rukunanta da mustahabbanta da wajibanta da mustahabbanta wani kuma ya zanto yana sallar dai amma bai cika nutsuwa a cikinta ba bai cika kula da rukunanta ba ko wasu sunnonin ma baya yi za su zama ɗaya ba su ya yi sallah amma kuma sallar wani ta fi ta wani wani ya fi wani nutsuwa a cikin sallah haka nan cikin sallar akwai sallolin nafilfilu wani ya fi wani yi kaga ba za su zama ɗaya ba ashe kaga wanda ya fi imaninsa ya fi yawa to wannan shine abin da ahlus sunna suka yi ta kokarin tabbatarwa abin abin da yasa ake kawo nan saboda akwai wasu aqidu waɗanda su kuma suke cewa ba haka ne? suke cewa imani wani abu ne sun dundum haka yake a daskare baya gaba baya baya in ka zama mumini kawai ka zama mumini in dai ba mutum kafirta ya ba to imaninsa yana nan kuma zai tsaya cak guri guda babu wani wanda yake gaba wani yana baya da imanin ka da imanin mala'ika jibrilu da na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne a saboda haka kaga suke daidaita imanin fasiki Wani wayar ce ko ko ce ko ce take buga ku imanin fasiki ba zai zama daidai da imanin mumini mai da'a ba ballantana har ya kai ga imanin salihai kai ga imanin sahabbai ballantana ya kai ga imanin annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallama imanin mala'iku to su murji'a mabiya addini abin kungiyar murji'anci suna cewa imani duka abu ɗaya ne la yazidu wa la yanqus la yadurru ma al-imani ma'siyah kama la yanfa'u ma al kamar yadda saban Allah suka cutar da imani komai ba da mutum yana zunubi imaninsa yana nan daram dam ba abin ya same shi kamar yadda kafirci ba zai ba abin yi amfani ba tare da kafirci wannan masu wannan maganar su ne daga cikinsu malaman sunna suke mayar wa martani to alqur'ani ya zo ya nuna imani yana karuwa yana rabuwa. akwai mu'tazila da khawarij waɗanda su ma a su imani la ya tajazza ba zai zama kashi-kashi ba kawai abu ne guda ko dai ka same shi duka ko ka rasa shi duka yasa suka ce wanda ya yi kabira to ba za a kira shi mumini ba mu'tazila suka ce wanda ya yi kabira ya aikata babban sako to ba za a ce masa mumini ba sai dai a ce da shi manzilatin bainal manzilataini fasikun ne manzilatin bainal manzilataini shi ba a nan shi ba mumini ba shi ba kafiri ba in aka je in ya je wuta kuma ya tafi lahira wuta zai shiga jahannama khalidan mukhalladan fiha haka suka ce khawarij su ma suka ce duk wanda ya aikata kabira mu tuntuni ma a nan za mu hukunta masa kafirci saboda ka kafiri ne wanda aka samu ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi karya ko ya yi sata to kawai wannan kafiri ne kai tsaye to nan nan ahlus sunna suka ce a'a imani yana zama cikakke da cikar wajibai yana kuma raguwa da raguwarsu ko kuma aikata laifi laifi zai rage maka imani imanin kuma zai cika yayin da ka kula da wajibanka ka kula da ka kiyaye abubuwan da aka haramta maka ka kiyaye hanin ubangiji to imanin ka zai cika sai Allah ce ka humul mu'minuna haqqan amma ba zai tafi gaba ɗaya ba saboda ka aikata zunubi yasa Allah subhanahu wataala ya ba wa annabawa da ma waɗanda ba annabawa ceto a ranar gobe kiyama suwa za a ceta su ne wanda suka yi laifuka cece su daga wuta bayan an musu bayan musu an musu horo gwargwadon laifin su akai su aljanna to su kuma sai suka karyata ceto suka ce ba wani ceto ba wanda za a ceta matukar da ya aikata kabira ya aikata babban laifi to wannan kasa malam sa malaman sunna a littattafan su suke tsayawa su su yi ta jaddada wannan zance ba wai haka kai kake a banza ba wani zai ga to ai bai taba cewa ba haka ba a'a akwai masu cewa ba haka bane wata rana za ka ji suna karatu saboda haka ka zama ka ka koshi da karatu na sunna to sai ka iya gane cewa abin da suke faɗa ba daidai ba ne. ma ya kama ka yi musu martani kana da hujjoji da dalilai da duk karatuttukan da muka yi a baya darasi ashirin da kan ashirin da muka yi a baya duk dalilai ne yake ta kawo mana aya da aya da hadisi aya da hadisi da aya da hadisi shi yasa yake cewa wa hadhihi almas'ala la taqbalu al-ishtibah biwajhin min al-wujuh wannan mas'ala bai kamata ta rikitar da kowa ba ta kowane irin yanayi ta kowace wani irin yanayi bai kamata ta zanto akwai wata rikitarwa ba akwai wata shubha babu wani rikitarwa a ciki babu wani rudani. wannan matsala ba ta da wani ruɗani ta kowace irin fuska la shar'an ba ta da ruɗani ta fuskar shari'a ka ruɗe har ka kasa gane wai yaya abin yake saboda shari'a fuska ɗaya ce cewa imani yana ƙaruwa yana rabuwa wala hissan ko abin da kake ji tattare da kai ta fuskar abin da kake ji tattare da kai kai kanka wani lokaci a karan kanka za ka ji cewa eh yanzu kana jin cewa imaninka da Allah subhanahu ta'ala yana ƙara ƙarfi za ka ji wani lokaci yana rauni kai da kanka ba ma sai wani ba kana tahis tahussu bihi kana jin wannan a tare da wala waqi'an ba kuma abin da ba a ƙasa abin da kake gani yana faruwa wani muka ce a maganar mu ta yau da gobe mukan ce kaɗuwa yana da ƙarfin imani kaɗuwa da imaninsa ya rauni saboda mutane ma suna gani a aikace wani da zarar ya ji an ce abu kaza koyarwar musulunci ce da gudu zai rungume ta ya aikata wani kuma ita fama da shi wani ya ce ya yarda amma ba zai iya bi ba ya mai tsauri wani ma ya karyata wani ya sa shakku da kokonto da za su zama ɗaya da za su zama ɗaya da wanda yake gaggawar rungumar faɗar Allah da manzansa ya aiki da ita da wanda yake baya-baya da wanda yake kokonto da ma wanda yake cewa shi bai yadda ba ya za su zama ɗaya za su zama ɗaya ba to kuma an sani a cikin rayuwa akwai waɗannan ɗin ɗai zama za kana jin tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba za ka taɓa kwatanta rayuwar musulmin da suka zo bayan su ba musamman ire iren mu yau ba ka kwatanta su da su da su ba Waye a yau duk imaninsa cikin dukiyarsa zai dubi abin da ya fi so ya ce ya ba da shi sadaka fi sabilillah nawa suke zan ce ba ku ba amma nawa suke duba manya-manyan kamfanoni da yake da su ya ga kamfanin da ya fi kowane ya samun masa kuɗi da kuɗin shiga da riba da waye ya ce ya ba da shi waƙafi ga masallaci kaza ko ga ƙungiya kaza ko ga aiki kaza waye zai iya wannan yanzu sai ba za a ce babu ba wataƙila akwai amma nawa suke amma cikin sahabbai an ta samu sai sun dubi abin da ransa ya fi so ce sun ba da shi dan Allah wani abin ma suna tsaka da amfani da shi sai su ce yin jikinsu su ce a ɗauka dan Allah kaga ba ka taɓa kwatanta imaninka da na waɗannan ba da suna ga mutuwa gadangadan za su fuskance ta don su kare addinin su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gadangadan ba wani tsoro da fargaba da za ka kwatanta imaninka da ko usur ka ji an hura sai ka waiwaya ka ga ta ina ta ina wannan abu yake wani hatsari ne ko wani abu saboda ka a waƙi san wannan to shine yace wa zalika anna nusus alkitabi was sunnati sarihatun fi ziyadati wa nuqsani yace saboda nassoshi na alqur'ani da sunna qarara suke nuna karuwar imani da raguwarsa qarara suka nuna karuwar imani da raguwarsa mislu qawlihi kamar fadar Allah liyazdadu imanan ma'a imanihim liyazdadu imanan imanihim don su ƙara imani a kan imaninsu wani yana buƙatar wani tawili ko wani ruɗani li yazdadu kowa ya san kalmar zada ya zidu ya ƙara don su ƙara wani imani akan imaninsu wa yazdada alladhina amanu imana masu mumine su ƙara imani masu imani su ƙara imani hakanan alladhina qala lahumun nas إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل waɗanda mutane suka ce da su lalle mutanen nan sun yi muku cincirindo sun yi wa muku gangami don su gama da ku fakhshawhum don haka ku ji tsoronsu fazadahum imanin, sai wannan magana ma ta ƙara musu imani وقالوا سككم شي حسبنا الله ونعم الوكيل ألا يا إشي مكومي ما دل لنا أبن دوغرو واتو الله كاغنا نقرر الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا سيوانا نقرر مس إيماني وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستشعرون Allah ce wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ta alqur'ani wacce take kunshe da umarni da hani ko yi kaza ko bar kaza sai sahabbai a junansu yayin da surar ta sauka sai su rika tambayar junansu ayyukum zadatu hadhihi imana wane ne daga cikin ku wannan surar ta ƙara masa imani tunda an ce yi kaza bar kaza wane ne daga cikin ku ya rungumi wannan umarni Wani ne ya sa ya ƙara yarda da Allah ya kuma ƙara kusantar Allah da ayyuka masu kyau. Fa amma alladhina amanu Allah ce to amma wanda suka yi imani fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna. Sai wannan sura ta ƙara masu imani kuma suna ta farin ciki. duk sanda Allah zai ce ayi kaza a bar kaza farin ciki suke saboda aiki da za su yi da wannan sura zai ƙara kusanta su da Allah. Zai ƙara sa su zama masoyan ubangiji Allah ya so su so shi kaga dole za su yi farin ciki da wannan kaga wannan ma karara yana nuna cewa imani yana karuwa ya zala ce fa amma ladina fi qulubihim marad fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum wa fatuhum kafirun waɗanda suke tattare da cuta ta munafici cuta ta shakka a zuciyarsu sai wannan sura ta ƙara musu shakka da tababa da cutar zuciya sauraka su mutu suna kafirai cewa gairi hamil ayat da ayoyi da yawa wanda duk ya ambace su a baya kuma ya yi sharhinsu to kaga duk abin da zai ƙaru dole hankali ya yadda zai ragu domin abin da ya ƙara shi ɗin nan in babu shi ya rage in ya ƙara shi abu kaza da yake ƙara shi to kaga duk sanda aka samu raguwar wannan abu to dole abin ya ragu kenan wannan bi mantiqil aql logically idan ka dubi abin zaka ka ga cewa haka ne to ko da ba a faɗi raguwa ba ko ba a faɗi raguwa ba tun da aka faɗi ƙaruwa to ka san akwai raguwa an ce ƙara min sha'in nan to za a iya cewa rage min shi abinda aka zuba maka daidai ƙarin in aka ebe shi ya rabu to kaga anan ta yaya waɗanda za su ce imani wani abu ne sun dundum haka guda ɗaya a cura a mulmule baya gaba baya baya baya ƙaruwa baya raguwa sannan la ya jazza. baya zama juzu'i juzu'i kashi kashi kashi kashi alqur'ani ya nuna duka ayyukan kwarai da imani ne sallah imani ce zakka imani ne ciyarwa imani ne sauraka wani zai yi fice wajen nafilfilu na sallah wani zai fice wajen wajen wajen eh, sadaka ciyarwa fi sabilillah wanda ya fice wajen karatun alkur'ani da tadabburinsa da bibiyarsa haka kowanne zai iya zama ya yi fice a cikin wani ɓangare na na imani saboda imani kashi-kashi ne duk waɗannan ayyukan suna cikinsa to ka ga ce imani dunkule ke guda ɗaya ne abu ne guda ɗaya nan kun rusa duk wannan ka'idar alkur'ani kuma cike ke da bayaninta shine yace wa kadhalika alhissu wal waqi'u hakanan alhissu abinda muke ji a jikin mu abinda muke ji tare da mu wal waqi'u da abinda muke gani a ƙasa duk sun tabbatar da wannan yashhadu bidhalika min jami'i wujuhil iman yana tabbatar da haka ta dukkan fuskokin imani to shine kuma malam ya shiga fasa wannan baki يتي فإن الناس في قلوب الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك ميسا يتي أبين مكي جي كما مكي جني أكسر yana ba da shaida a kan haka cewa imani yana haɓaka yana raguwa yana ƙarfafa yana rauni ya ce saboda mutane mutane duka fi ulumin imani a cikin abin da ya danganci ilimin muka na imani fi ma'arifihi da sani na imani ma'arifa ta imani wa fi akhlaqihi da ɗabi'u halayya na imani wa a'malihi adh-dhahirati da ayyukansa na zahiri da na baɗini mutafawituna tafawutan aziman masu shan bamban ne bambanci mai girma wasu sun fi wasu wasu suna sama wasu suna ƙasa wasu suna tsakiya ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير haka Allah subhanahu wataala ce ya gadar da wannan littafi ga bayansa da ya zaɓa sai ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai mai zaluntar kansa cikin bayin nasa zaɓaɓɓu wato muminai akwai muminin da yake zaluntar kansa wanda ne mumini yake zaluntar kansa shine wanda wani abin da aka ce yayi na wajibi ba zai yi ba wani abin da aka hana shi zai aikata kaga wannan ya cuci kansa eh? wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda ya ketare iyakokin Allah ya zalunci kansa fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid akwai tsaka-tsaki shi bai yi ƙasa ba shi ko bai daga bai daga ya sama ba Abin da aka ce masa wajibi ne tilas ne to zai tsaya yi ba zai wasa da shi ba inda aka ce haramun ne zai kauce masa ba zai yadda yi ba amma kuma za ka ganshi yana kazar-kazar ba wajen aikata nafilu ka ganshi yana kazar-kazar ba wajen yin nafilu to kaga wani yana a tsakiya shi bai yi ƙasa ya zama zalimu da nafsi ba amma kuma bai yi sama ba ya wuce matsayin da yake wa minhum sabiqun bil khairati wanda kuma yake fintin kau wajen ayyukan alkhairi ana Allah bai karkasa mu'mine ba wasu sun fi wani sai kuma akwai tsafaina min ibadina wannan kalmar tana nuna dukkanin su zaɓaɓɓu ne da Allah ya zaɓe su ya sa su musulmi duk wanda Allah ya zaɓe shi ya zama musulmi to ya zama zaɓaɓɓe wurin Allah da yawa ga sunan a cikin kafirci Allah bai zaɓo su ba ya zaɓo ku dukanku bayansa ne musulmi amma daga cikinku akwai zalimun li akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairat shi yasa to kuma mutane haka ma a zube ai ana ganin haka an san akwai wanda yake musulmi ne amma kuma ba ruwan shi da kula da dokokin da Allah ya dora masa a matsayin shi musulmi zai yi cuta sa kwanci zai ci kuɗin haram zai cuci wani nashi zai ci amana Hankalin sa kwanci zai yi ƙarya wani zai nemi mata wani zai shaye-shaye kuma yana nan musulmi bai fita daga musuluncin ba sai idan ya halatta waɗannan abubuwa ya ce halal ne ba haram ba ne to nan ne kuma ya ƙaryata Allah wanda ya ƙaryata Allah kuma ya ya kafirta yana nan musulmi amma zalimun li nafsihi yana mai zaluntar kansa cutar kansa yake wanda ta innahu kana zaluman mai yawan cutar kansa ne kaga yana da imani gwargwadon musuluncinsa amma yana ƙarƙashin yana a wannan mataki na zalimu li nafsi sannan akwai muktasid tsaka-tsaki shi kuma duk abin da ya zama wajibi a kansa zai yi amma abin da ba a wajabta masa ba to kakka ma yi masa maganarsa tilas ne wajibi ne ba wajabta wani gaskiya na tsaya shi wannan matsalar da zai iya samu ba lalle ne ya iya kiyaye wajiban ba yadda ya kamata zai iya samun tangarɗa bai sani ba shi yasa aka shar'anta na filfilu dan si si maka cike maka gurbin abin da ka na sakaci a cikin ka nafilar sallah nafilar sadaka nafilar umara nafilar haji duka wasu abubuwa irin wannan zama ciko saboda ka ba kowa ne zai zama mai mai gaskiya ba a cikin cewa ya kula da wajibi da abin nan shi yasa mutumin nan ba kawai nan da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da sallah ya gaya masa salloli biyar a yini ya ce hal alayya ban da su akwai wasu da suka wajaba a kaina annabi ya ce a'a sai dai kai ta ɗauki ya tambaye shi game da zakka ya gaya masa a cikin dukiyar kaza kaza kaza kaza ya faɗa masa ya ce akwai wani abu wajibi banda wannan a kaina ya ce sai dai ka yi ta ɗabu'i ba wani wajibi aka na ya tambaye shi hajji annabi ya gaya masa to da ƙarshe sai ya juya yana cewa la azidu wa la anqus ba zan ƙara akan wannan ba ba zan rage ba ba zan ƙara ba ba zan rage ba zai zo ya nafila ba ba zama masa tilas ba ba zai yi ba wani asham da kuke yi shi ba za yi da shi ba ba ta gabansa <laughs> annabi ya ce da shi aflaha rajulu in sadaka ya rabauta amma in gaskiya ya faɗa to in sadaka din nan shine ba lalle kowa ne zai iya zama ya faɗa haka ba kuma ya zama sadaka din in shi annabi ya sa masa sharadi in sadaka to da za a samu wanda zai yi wannan din to shine muqtasidun da Allah ya faɗa wa minhum sabiqun bil khairati wanda yake gaggawa jira kawai yake ji a kaza aikin alheri ne in ka yi shi za ka gani a gurin Allah nan da nan ya yi ƙoƙarin ya riga kowa ma aikata shi to kaga wannan babu shakka babban falala ce ce zalika huwa al kabir babbar falala ce to saboda haka a waƙi ima abinda idan mu yake nuna mana yana nuna mana cewa mutane sun sha bamban wasu sun fi wasu wajen sanin ma menene imani ma'arifa ta Allah da ta annabawa eh, da ta mala'iku da ta littattafai da ta annabawa da ma'arifar sanin waɗannan ilimin muka ai ba kowa ne ke daidai wa daidai ba a sanin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa ba kowa ne yake daidai da ɗan uwansa ba wani abin ko da kana so ka yi sai ka san da shi baka san da shi ba za ka yi ba yanzu mutum nawa ne suka san azumin su ta shawwal ba yan shekarun nan ba da karatu ya abin da da an ce an gama ramadan shi kowa sai ya shiga ciye-ciyensa ba ba ba wani tunanin ta alhamdulillah ya soke da yaushe ake kwadaitarwa akan irin azumin abin azumin arafa sauran arafa sai da zo ta wuce mutane ba kawai jira suke a yanka naman layya su ce yaushe ne da za ka ga azumin muharram tasu'a da ashura to kaga wanda bai sani ba ma ba zai yi ba ballantana ya ƙara samun wannan amma wanda ya sani zai yi ya mulbi azumin kwana uku a kowane wata ko kwana na sha ɗaya sha uku sha uku sha biyar da ba kowa ne ya san su ya san wannan ba yanzu ma ba kowa ya sani ba to gwargwadon yadda ilimin ka yake ƙara faɗaɗa gwargwadon yadda kake sanin sunnoni da za ka yi a sallolinmu da muke yi akwai sunnoni da yawa a cikin sallah sallah babban babbar abace akwai wanda ya rubuta littafi sifili hudu manya-manya jalladi hudu akan hadisan da suka zo akan sallah kawai da hukunce-hukuncinta sifili hudu jami'u ahkamis salah to waye waye ya san wannan hadisai da za a tara su a cikin wajen shafi dubu biyu ko fiye da shafi dubu biyu to kaga wanda ya san waɗannan shi ne zai ɗabbaƙa in ya ɗabbaka kaga yana da rada ɗoriya akan wanda bai san wannan ba duk da ba laifi ya yi ba dan bai sani ba tunda ba wani abu ne na wajibi ko rukuni ya bari ba amma dai wancan da ya sani ya aikata ya samu rada ƙari akan nasa to shi yasa ya ce wa fi imani wa fi ma'arifi. za ka sani na ilimin mukan imani da ma'arifa ta sanin Allah da abin da ya shafi annabawa da mala'iku shi kansa kudirce abin da ya zo na imani a zuciyarka lada ne wani abu ya zo daga Allah ko daga manzansa ka ji ka yarda da zarar ka ji ka yarda to ka ƙara samun promotion a imaninka kana jin abin da Allah ya faɗa ka yarda to ka ƙara promotion a imaninka saboda akwai wanda zai shakka wanda zai ƙaryata kai ka gaskata to wani gaskatawar ƙarin matsayi ka samu ulaika alladhina sadaku ulaika wasu sadiku to sannan yace da ɗabi'unsa duka ayyuka na kyawawa ɗabi'u kyawawa kyautatawa mutane kyautatawa maƙoci da ya kyakkyawan mu'amala da mutane wa qulu nasu husna wa ashiruhum bil ma'ruf duka waɗannan suna ƙarƙashin akhlaq na imani mumini ne yake yin su la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan ku ba zai zama mumini ba har sai ya so wa dan uwansa abin da so wa kansa wallahi la yu'min wallahi la yu'min ila man ya rasul qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makocinsa yake barbar da shi kullu yana jin tsoronsa. kullum ya gan shi tsoro yake kai ya ballo masa wata rigima shi ba zai zama mumini ba wanda zai kyautata wa maƙosa wal jaril zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa kaga yadda ka san waɗannan abubuwa da kyawawan ɗabi'u kuma ka zanto kana aikata su gwargwadon yadda imanin kuma zai rika zai rika hauhawa zai rika haɓaka to wani ko da yana so ya kwatanta ba sai ya sani da ya san cewa wannan kyakkyawan abu ne in mutum ya yi shi yana da lada eh, ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin kakkare na aikin alheri ko mun kankanta sakai ko da ka haɗu da ɗan uwanka kai masa murmushi da sakakkiyar fuska shi ma aiki ne mai kyau kakkare na shi ma'ana kakkare na shi zai ɗaga darajarka zai ƙara maka matsayi a wurin Allah to sanin waɗannan abubuwa su kansu za su taimaka wajen imanin kai ƙaru in kuma haka ne ka ga dole mutane za su zama wasu sun fi wasu tunda wasu sun fi wasu sani wa a'malihim zahirati wal batina da ayyukan imani na zahiri da na baɗi na zahiri irin su sallah azumi da waɗannan abubuwan da muka faɗa kyawawan ɗabi'u ko kuma ayyuka na baɗini kamar san Allah dogaro ga Allah kyautata wa Allah zato wanda duk wani abu ne a zuciya ba ka san waye dogara da Allah waye bai dogara ga Allah wani abu ne a cikin zuciya wani aiki ne na zuciya san Allah ba wanda za a ce a nan wa za a nuna a ce wannan ya daga ka gan shi ya fi san Allah ba za ka sani ba saboda wani abu ne a cikin cikin zuciya athar ɗinsa abubuwan da suke bayyana a ƙasa su ne za su kai mutum ga sanin abin da yake zuci amma haka kawai ka gan shi sai da kowa zan iya cika baki ai ya ce yana son Allah amma ba lallai da gaske yana son shi ba ba lallai son ya kai har zuci ba har inda ake zato يقول in kuntum تحبون الله فاتبعوني يحببكم Allah. sun ce suna son Allah ya ce Allah ya nuna san nan da suke cewa suna yi na banza ne inda ba su bi annabi ba sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu inda gaske suna son Allah su bi ka yanzu mutum nawa ne zai yi ta maka furari yana son annabin amma Allah ba shi ma annabin yana son sa amma da ka gaya masa wani abu na sunna sai ku shiga faɗa da shi sai ku shiga rikici da shi kakka canza min abin da na sani kakka kawo min kaza kakka kawo min kaza amma kuma in ya buɗe baki zai ce na san annabi na abu kana san annabi ce ƙarya ba ne amma ka sani san ka ba zai san annabi zai cika ba sai da aikata abin da ya ce a yi ka so abin da yake so ka guji abin da yake ƙi wannan shine zai nuna san naka da kai sai so ne haƙiƙi na gaske gaske Wannan duk ayyuka ne na ɓoye a abin nan na baɗini abin mamaki akwai sanin taɓa ganin wai an haɗa gasar gasa a gasar wanda ya fi san annabi aka fito da wani aka ce shi ya ci gasar yana ta kuka wani ya fi san <laughs> to <laughs> eh aka ɗauki kyauta aka bashi ya fi san annabi to yanzu tana haka sun bi shi sun ga sallolin shi sun ga ibada shi sun ga waye sun sauran mutane kuma duk an auna an ga ba su kai shi a nan ba an ga gaskiyar lamarinsa tsakanin shi da Allah abubuwan da yake ma ba da yake ba Sai za a gane wannan a gane ba har ka fito da shi ana masa tafi wai ya fi san annabi ya fi kowa san annabi to kaga in ba bid'a ba ina za a yi wannan wanda ake wa gai wahayi shi zai iya tantance wannan wanda ake wa wahayi irin annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa mafi gaskiya mafi imani mafi kaza mafi kaza wani ana masa wahayi ana gaya masa matsayin kowa Allah yana sanar da shi faɗa masa wasu ma munafukai ne su wani da wani da da kake ganin su din a gaba gaba munafukai ne duk Allah yana gaya masa wani amma ba shi ba shi ma ba duka ake gaya masa ba wasu ake gaya masa wasu ba a gaya masa sahabbai da muke cewa su ne a sama Allah ne ya faɗa ba mu ba radiyallahu anhu wa radu an فعلم ما في قلوبهم fa asabahum fatan Allah ya san abin da yake zuciya su shi yasa sai musu sakamako da wani fatahi na kurkusa ya san me a zuciyarsu haka Allah ya yabi zuciyarsu amma ba don haka ba za mu sani ba duk wanda muka muka yi wa shaida to kyautata zato ne da abin da ya bayyana da zaki ba ba za mu iya yankewa ba mutafawituna tafawutan aziman fil quwwati kasra sun sha bamban bambanci mai girma wani ya fi wani ta fuskar ƙarfi ƙarfin imanin da kuma ta fuskar yawa wato yawan imanin wa wujudul athari da kuma samun guraben ko abubuwan da suke bayyana na imanin nasu kowa ya karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga irin abubuwan da suka bari na kyakkyawan ambato kyakkyawan misali wa wujudul mawani ko kuma wasu abubuwan da suke hana a kai ga sanin wannan abubuwa wa gairi zalika da abubuwa masu kama da haka yace fal mu'minuna al kummalu indahum indahum min tafasil imani wa ma'arifihi wa a'malihi ما لا نسبة إليه من علوم أموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم فإن كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة وإن كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة ونجينا فسر مك الحس والواقع أبن كي جني أكسب da ya ce abin da kake gani a ƙasa yana tabbatar maka da cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙarfi kuma yana rauni yana ƙarfafa kuma yana rauni ya ce falmu'minuna al-kummalu cikakkun muminai cikakkun muminai da Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqa muminai na gaskiyan gaske indahum min tafasili ulumul imani wa ma'arifihi suna da sanin ilmummukan da suka danganci imani da ma'arifar da ta danganci imani sani na sani na dalla dalla wato sun san hukunce hukuncen Allah sun san abin da yake wajibi abu kaza abu kaza abu kaza wajibi ne sun san abu kaza abu kaza haramun ne abu kaza abu kaza sunna ce mustahabbi ne duk sun sani saboda suna kokarin dabbaka wannan da wannan da wannan suna kwarin aiki da shi a rayuwarsu wa amalihi da ayyukan imani duk sun san tafasil ɗinsa bayanansa daki-daki ma la nisbata ilaihi min ulumi umumi kathir min almu'minin abinda ba za ka danganta shi ba za ka danganta shi da ilimin da gama garin mu'minai da yawa suke da shi ba da yawa daga cikin mu'minai suna da imani suna da ilimi garbar abin da ya shafi imaninsu amma ba su kai na cikakkun muminai ba ilimin da yake wurin su sayyidina abubakar al-khulafa'ur rashidun da ilimin da yake gurin al-asharatul mubashirin bil janna da ilimin da yake wurin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake da ilimin da ya zo waɗanda suka zo daga baya ba ba zai zama daidai da ilimin tabi'ai ba ilimin da yake wajen tabi'ai ya ɗara ilimin da yake wajen ba'u tabi'ina ilimin da yake wajen salihai masu ilimi ko masu aiki da ilimin su ba zai zama daidai da ilimin da yake gurin gama garin mutane da ba ilimin addini suke da shi ba ce wa a'malihim da ayyukan su akhlaqihim da dabi'un su fa inda kathirin minhum ulumun da'ifatun mujmala yawa daga cikin gama garin mu'minai suna da ilimi amma mai rauni kuma dunkulalle curarre da imani da Allah menene imani da Allah ba zai iya maka tafasiri bayani cikakke ba akan abin da wannan kalma ta imani da Allah ta fasa me imani da mala'iku wani ka ce ma me mala'ika me mala'ika ce mala'ika me mala'ika jibrilu to kaga dai har yanzu bai bayyana mala'ika ba hmm? me ayyukan mala'ika me sifofin mala'ika mala'iku ba lalle kowa iya gaya maka ga ayyukan mala'ika ba ga sifofin mala'iku ga ga ga ga abubuwan da suka shafi ba kowa ma dai yana da imani da mala'iku ya yarda da mala'iku ya yarda da annabawa wane ne annabi yaya kashe-kashensu yake yaya ayyukansu yake yaya matsayinsu yake a gurin Allah ba lalle ne kowa zai iya wannan bayanin ba kowa ne zai iya wannan bayanin ba amma dai a dunkule ya yi da annabawa ya yi da annabi tun da kan annabi adam har zuwa farkon manzanni annabi nuhu har zuwa ƙarshen manzannin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam to wani shi kansa annabin kansa in ka ce maka bayanin wane ne zai yi ta hauma hauma ga cika baki shi ya yarda da annabi shi masoyi amma an kace masa wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi a cikin musulmi har zuwa yanzu akwai wanda ba zai iya gaya maka sunan annabi zuwa kakansa na uku ba ba zai iya ba kai wani mahaifinsa ma ba lalle iya faɗa maka ba Muhammad ibn Abdullah wani ba zai iya faɗa maka bare ka tambaye shi yaushe aka haife shi ina aka haife shi ya ya taso a maka ya yi hijira ya yi kaza ya yi kaza ba zai yi maka wannan hmm? to kaga yana da ilimin da imanin amma dunkulalle ko mai rauni wa a'malun qalilatun da'ifa da yan ayyuka su ma yan kaɗan su ma kuma ayyukan masu rauni wa inda kathirin minhum min al kuma da yawa daga cikin mu'minan akwai waɗanda suke kara wasu nasoshi wato suke kara nasi da nasi ya dinga ganin ai abu kaza ya ci karo da kaza abu kaza ya ci karo da kaza kullum aikin sa kenan an ce Allah ya ce kaza a guri kaza to ya haka kuma guri kaza ya ce kaza bai san ansar ba amma ya bar masa wani abu ko kwanto a cikin zuciya an ce Allah ya ce kaza kuma gashi annan annabi ya ce kaza an ce hadisi ya zo ya ce kaza ga kuma aya can ta ce kaza bai san ansar ba kuma wannan ya bar mishi kokonto a cikin zuciyarsa kaga wannan ya na masa imani a wa shubuhat ga shubuhohi shubuha iri iri abubuwa da yawa da suka danganci imanin rikitar da shi suke rikitar da shi suke wani ma shi ta kai shi zuwa ga ƙaryatawa ya ƙaryata ce ya ce ba azabar kabari ba ni'imar kabari ba kaza ba kaza ba kaza washahawat wani ga sha'awa sha'awace sha'awace wanda sha'awace wasu suna shi zuwa ga sabon Allah yana ji yana gani abu kaza haramun ne saboda sha'awa zansa saboda san zuciya zai abu saboda kawai zuciyarsa tana so ma da iful iman abubuwan da suke raunana imani wayan kisuhu su rage masa yawa darajatin kasira, su rage shi da darajoji masu yawa saboda haka kaga zahiri ma abin da kake gani dole ka yarda cewa imani ba mataki ɗaya ba ne. mu'minai hawa hawa ne akwai mu'minai na can koli akwai masu bi musu haka haka har a zo ga mafi raunin imani har a zo kuma ga wanda imanin ma babu shi kwata-kwata a cikin zuciyarsa har ana samun wanda fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman da ce akwai wanda yake akwai kwatan kwatankwacin kwaye komayya na imani a zuciyarsa kaga sa ya tafi ƙasa-ƙasa sosai ba ko kuma wanda gaba ɗaya wa ma hum bi mu'mini ba ma mu'minan bane to su ma akwai su amma kuma suna da awar imani to kaga wannan waki iya tabbatar da wannan saboda haka a lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa